الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar asabar 20 ga watan ramadan hijiran manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda ya zo daidai yau da 25 ga watan 6 wato miladiya idayan watannin mishan shekara ta 2016 a dai cikin tafsirin da muke gudanarwa a wannan wata ko wannan shekara muna dai cikin suratul mu'minun kuma mun kwana ne akan aya ta 30 daidai go aya ta 30 wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta daya kenan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Allah da ya ci gaba da bamu labari da kisoshin al'ummomin da suka wuce da annabawan da aka aiko zuwa gare su domin karantar da su da kiransu zuwa ga bautawa Allah shi kadai amma kuma suka bijire suka kafirce da irin azabar da Allah subhanahu wataala ya saukar musu. Allah yake cewa wato bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam da muka ji labarin su a jiya a wannan sura Allah ya ce thumma ansha'ana min ba'dihim sannan muka halitta ko muka samar da wato muka halicci sannan muka samar da min ba'dihim koma bayan wato wasu mutane bayan mutanen annabi nuhu alaihi salam kenan wato muka samar da waɗansu mutane daban karnan akharina wata wasu alƙarnai daban wato ƙarni ƙarni daban wasu al'ummai daban-daban da suka biyo baya bayan annabi nuhu da mutanensa kenan ya khulufunahum wanda suka biyo suka maye bayan mutanen annabi nuhu alaihi salam wasu malamai suna cewa su ne mutanen wato mutanen adawa to amma yadda kisa ta zo da irin nau'in halakar da aka saukar musu na iska wannan ya nuna ba adawa ba ne ba na tsawa ya nuna adawa don adawa iska aka turo musu da iska aka halakar da adawa kaga ba da abin nan ba shi ya sa wasu malamai suka ce adawa wasu kuma suka ce samudawa zai fi kusa da kasancewa samudawan ne saboda irin nau'in azaban da aka bayyana an yi wa waɗannan mutane a cikin wannan aya duk da bai sarraha suwaye ba amma dai zai fi kama da su dawon yana iya kuma ya zama wasu mutanen ne daban wanda Allah ɗin ya faɗa a nan gurin tunda wasu annabawa yake ba da labarin wata surar a faɗi kisoshin wasu annabawan wata surar kuma a faɗi wasu da aka faɗa a baya a ƙara da wasu kuma wanda ba a faɗa ba haka kisoshin suke ta tafiya to shine sai ce a fa'arsal na fihim rasulan sai muka aiko da manzo a cikinsu su waɗannan mutane wato da aka samar da su bayan an halakar da mutanen annabi nuhu a.s. mutanen da Allah ya samar ya aiko musu da manzo minhum daga cikin su wato min ashiratihim yana daga cikin danginsu su shi shine dai wasu ke cewa hudun alhali kuma nan dai bai sarrafa hudu ba domin nassin yadda azabar nau'in azabar da aka yi musu kamar da zamu ji zai nuna yana nuna ba hudu bane ba annabi hudu ne cikin adawa abinda wannan annabi da aka aiko musu yake kiran su yake cewa ani ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai ma'ana ku dai kadai ta Allah shi kadai da bauta ibuduhu wahdahu wala tushriku bi shay'an malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta ba shi ba wato babu ba ku da wani abun bautan da ya cancanta ku bauta masa in ba Allah din ba subhanahu wata'ala domin li'annahu laysa lakum rabbun siwa ba ku da wani ubangiji ban da shi afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba in hmm, afala takhafuna azabahu ba za ku ji tsoron azabar Allah ba wanti kamahu da kuma wato wato wato azaba ta ramuwa da yake yi wato irin azabar da Allah ke yi wa mutanen da suka karyata annabinsa suka karyata ayoyinsa shine azabar da ya musu din sunan irin wannan azaba intika in kafartum idan kuka kafirce kaga yana kiransu yana tsoratar da su azabar Allah cewa idan suka kafirce Allah zai iya kama su da azaba ya halakar da su to me martanin da suka miyar masa sai ce wa qalal mala'u sai manyan mutane wato masu fada aji a gari manyan mutane kenan masu daraja a cikin gari ta fuskan kuɗi dama don aka ce mala'u su ne wayanda suke da matsayi a gari ko dai su zama suna da kuɗi ko kuma suna da mutane jama'a ko me za a yi da su ake damawa ka gani ko kuma suna da mulki an ba suna da sarauta a gari su ne manyan gari su ne idon gari su ake cewa mala'u to sai manyan gari suka ce wato min kaumi daga cikin mutanen wannan annabi allazina kafaru waɗanda suka kafurta wa kazzabu bi liqa'il akhirati kuma suka karyata haduwa ranar lahira wato haduwa da ubangiji ranar lahira suka karyata wannan cewa za a tashe su bayan mutuwa kuma za a hadu da Allah Allah zai kaiya zai hisabi suka karyata wannan suka ce ba su yarda da wannan ba in an mutu an mutu kawai ba wani wanda zai tashi ka gani so shine yace wa atrafnahum fil hayatin dunya kuma mun jiyar da su daɗi wato mun ni'imtar da su shine ma'anar atrafnahum muka ni'imtar da su muka ba su jin daɗi su wayannan malawu saboda kuɗi da aka ba su da wadata da ɗaukaka da suke da shi a cikin gari ana girmama su wannan ya ɗauke su ya rudar da su suka rudu saboda haka suka rinka yin abin da suka dama suna ƙaryata annabawan Allah suna ƙaryata shari'an Allah subhanahu wata'ala sai ce atrafna atrafnahum mun ni'imtar da su mun jiyar da su daɗi ka gani fil hayati duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya ai wasa'ana alaihim ni'amad duniya mun yalwata musu ni'iman duniya hatta batsaru har suka rinka girman kai da nuna isa wa na'amnahum muka ni'imtar da su fi hadhihi haya shi yasa yasa su girman kai yasa su kin karban kira da annabawansu suke masu da suka ba da amsa ga wannan annabi nasu suka ce ma wato suna faɗa wa mutanen su kenan yan gari suna cewa ma hadha illa basharun mithlukum wannan fa ba wani bane face fa mutun ne kamar ku wato suna faɗa wa atba'uhum wato qaluli atba'ihim mudillina lahum suna gaya wa mabiyansu kenan suna masu batar da su suma yanda suka bace suna kokarin su batar su karkatar da su mabiya ma suna ce da su wannan ba wannan da yake riya cewa annahu rasulun shi manzo ne ba kowa bane ba illa insanu mithlukum mutun ne kamar ku ya akulu mimma ta'kuluna minhu yana ci daga abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun kuma yana shan abin sha irin yanda kuke sha wato yana sha daga abin da kuma kuke sha ya ci abinci ya sha abin sha ya sha ruwa ya sha zoko ya sha tsumi ya sa abubuwan da ake sha saboda haka yaya za a ce shi annabi ne ba wani abu da ya fifice ku da shi shi na wanda suke nufi wato ba wani alkhairi da ya dara ku da shi ba wani fifiko da yake da shi a kanku irin yadda kuke ci haka yake ci yadda kuke sha haka yake sha ku je kasuwa shi ma ya je kasuwa don me zai ce Allah ya aiko shi eh bayan mutum ne irin mu wai su tunanin su Allah ya aiko mala'ika ke za suka faɗa masa haka wai ai shi mutum ne irin ku kenan la fadla lahu alaikum kenan ba shi da wani fifiko a kanku, saboda haka ba wani magana annabi sai suka ce wala in ata'tum in har kuka yi da'a basharan wa mutum mithlakum irinku to innakum idan la khasiruna ولئن أطعتم بشرا مثلكم idan la لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون آه nan sai suka ce suka ce da jama'ansu wala in ata'atum basharan in har kuka yi da'a ga mutum mislakum irinku wai ya ce muku annabi to innakum idan lakasirun lalle ku hasararu ne kun zama tababbu masu hasara ai wala in ata'atumuhu muhu fa innakum lakasiruna haqqan wai in dai kun masa da'a kuka gaskata shi da abin da yake cewa din nan da wa'azin da yake muku nan kuka yadda kuka bi shi to lalle kun zama hasararu tabbas haifu a anfusakum bittiba'i tunda kun kaskantar da kanku wajen bin wannan mutumin to kaji ji wannan abu don saboda Allah shi ya sa abun mamaki ne wannan irin wautan da ke tare da su sun yarda su bi itace amma ba su bi mutum ba kuma mutumin nan tabbas mai hankali ne sun san mai hankali ne kuma yana yana shiryarwa yana kawo abin amfani ya ba da shawarar da za a bi a samu alheri amma wai ba a bi shi ba amma an yi a rusuna ƙaskantar da kai gaban gunki shi ne shi sa abu sa'ud yake faɗa cikin tafsirinsa ƙarƙashin wannan aya sai ke cewa unzur ka duba ya kai mai karatu ka yi tunani kaifa ja'alu a rasulil haq yadda suka mayar da suka sanya yin biyayya ga manzo na gaskiya manzon nan na gaskiya ne daga Allah allazi yusiluhum ila sa'adati daraini wanda wannan manzo in suka bi shi zai sadar da su zuwa ga sa'ada da ni'ima na gidaje guda biyu wato gidan duniya da lahira za su samu ni'ima da sa'ada a nan duniya da kuma lahira da tsira in suka bi shi amma abin nan suka sanya wai binsa ne hasara ko suka sanya waifinsa binsa nan taɓewa ne da hasara wai duna ibadatul asinamin lati la na wara'aha kuma bayan bautawa gumaka wanda babu wata hasara bayan wa bautan gunki duk wata hasara hasarar taɓewa a bayan gunki bayan bin gunki ne amma suka sanya bin mutum mai hankali wanda ya fi su ma hankali su sun sani sabo Allah baya zaben annabi da manzo cikin al'umma face wannan annabin ya fi su hankali ya fi dukkan al'ummarsa hankali da shirya ko amma wai suka mai da bin wannan annabin shine hasara suka zaɓi bin itace wai shine shirya yanzu wannan akwai wauta irin wanda ya sama da wannan wautan akwai jahilci sama da wannan jahilcin wanda zai saki Allah ya ce Allah ma ba wani mutum ne Allah shi mutum dan uwansa yana kashi yana fitsari zai jin yunwa ya ci abinci watakila ma bare ya samu abinci ma sai shi wannan da ya ce shi ne Allah na su suke su ne za su yi kokari su bashi abinci an ba su kawo masa bai ta hama ya ce yaya aka yi ne ina jin yunwa kuma wai shi ne Allah ko a lokacin da yake raye mutumin wayanda suke masa hidima ba su suke kawo masa abinci ba an aka yi jinkiri sai ce a ji a kawo abinci yana jin yunwa <laughs> amma shi ne wa yake cewa wai Allah ne shi ana ganin shi ne zai kawo alheri shi yake raba arziki a duniya amma shi ma yana da su nan wanda suke shi masa hidiman da su yake dogaro su suke kawo masa sadaka a tara masa kuɗi yanzu akwai rashin hankali da ya wuce irin wannan da jahilci da ya wuce irin wannan hmm? shi yasa abu sa'ud ne yake faɗa wannan abun mamaki qatalahumullahu ai dole ma yi wannan muguna mumuna addu'a qatalahumullahu anna yufakun Allah tsine musu Allah i wadaran su anna yufakuna ta yaya ake juyar da hankalin su ga su masu hankali mutane eh, balagagu matasa a cikin su dattawa a cikin su tsofaffi duk ga nan masu hankali amma ake juyar da tunanin su a irin wannan lamari to Allah wadaran irin wannan tunani ka gani shine ya suka ce a ya'idukum yanzu zai muku alkawari wai wannan mutumin shi yake muku alkawari annakum idza mitum cewa wai ku idan kun mutu wa kuntum turaban kuma kun kasance turbaya wa izaman kuka zamo kasusuwa kuka lalace a cikin ƙasa yana muku alkawari wai annakum mukhrajuna wai za a fitar da ku za a fito da ku daga kabari kuma wata rana wai wato wannan kamar istifhami ne inkari kamar istifhami suke suna mamaki wa yastabi'iduna wuqu azalik suna kuma nisan ta faruwan wannan abu ta yaya haka zai faru wai suna ganin ba zai yiwu ba hmm? shine Allah yake faɗa yake cewa awalam yara insanu anna khalaqnahu min turabin a min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wai mutum baya gani cewa muna mun halice shi daga digon mani ne daga digon mani mai rauni muka halice shi amma sai gashi ya dawo yana husuma da annabawan da muka aiko da shiriyar mu muna shiryar da shiga hanyar da zai biye shirya ya samu ni'ima in ya bi hanya kaza halaka da zai shiga wuta amma yana jayayya fa iza huwa khasimu mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu har yana buga mana misali kaga irin misalin da suke bugawa wa nasiya khalqahu ya manta da asalin halittan shi wato Allah nan yana tuna wa dan adam ne ya fa tuna ga fa inda ya fito fa ga hafa halittarsa ba asalin sa fa mani digon mani aka yoshi idan digon mani ma da in ya taba tufafinsa baya yana jin kunya ya fito cikin mutane da shi a jikin rigan shi ko ɗanyensa ko busashen shi yana jin kunya inda zai gani don da ce bai gani ba yana zuwa ya kusa shiga cikin abokansa yana gani kunya zai kama juyawa zai yi sai ya je ya wanke ko kuma ya ce rigan ma ya canja to Allah ya ce fa daga wannan aka yi shi amma fa iza huwa khasimun mubin sai gashi mai husuma tsananin husuma kuma yana bayyana husuma karara yana jayayya da kiranmu da ayoyinmu in ji Allah ya ce wa zaraba lana matsalan har yana buga mana misali wa nasiya halkahu ya manta da halittarsa kala man yuhyi al-izama wa hiya ramim kaji su wa'il eh, eh, asi dan wa'ilu da sauran kafiran da wai suka zo gurin annabi tono kashi suka yi na wani kabari daga kabarin da ya dade da suka dauko kashin ya rududduge suka zo gabansa suna murza shi man yuhyil izama wa huwa ramim yanzu wannan kasun waye wai izgili suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai raye wannan waye kake cewa zai raye wannan kashin ka duba fa kashin nan gashi yadda suna da murza shi yana zuba <laughs> eh daraba na masalan wa nasiya khalqahu yanzu wanda ya samar da halitta da bata ya kago halittar ya yi ta mai da ita karo na biyu shi zai wahala babu wani abu mai wahala a gurin Allah ba shine shine wai wai man yuhi kul sha'a ha ansha'aha awwala marrata shi yasa Allah yake mai da mata yace gaya ya musu yuhyiha ka gani zai raya ta wanda ya kago halittar ta a karon farko wa huwa bi kulli khalqin alim kaga yace wa huwa bi kulli khalqin alim dukkan halittar da Allah yana sane da ita babu wata halitta da za ta shige wani wuri Allah bai san da ita ba a kowane sako take a kowane lungu take a ƙarƙashin ruwa cikin duhun teku wanda suke cikin ƙarƙashin ƙasa ka gani duk Allah ya san da su yana kallon su kuma babu wani abu da zai shige masa ya sha makance wai ba wai sai an tono shi sannan ya ganshi ba a yana ganin sa a cikin duhun teku yadda yake ganin nasarari ba abin da yake shiga duhu ga Allah subhanahu wataala wato wanda bai san Allah ba to shine za zai yana ta abin da ya ga dama ya jahilci waye Allah idan Allah ya dinga ya kimtsa maka a zuciyarka kana hararo Allah ko yaushe kana tsoron sa to ba karaman ni'ima Allah ya maka ba kuma shine alama yana son ka ka gani wai wai wa kuntum turaban kuka zama wai in kun mutu kun zama turbaya wa izaman kuka wata kashi wai zai rayar da ku anna wai tukura juna za a fitar da ku tukura juna a haya za a sake fitar da ku da rai min quburikum daga kaburburan ku wa kararar lafzak annakum ya maimaita annakum ta'kidan li annahu lamma tala al kalam hasuna takrar wato shi wannan duk irin wannan bayanan kaman fahimta ce da malamai suke yi a balaga ta larabci Allah kaga anan Allah ya maimaita annakum din don ya ce a ya'idukum annakum kaga ya faɗi annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman sai saka maimaita annakum mukhrajun ya maimaita ne saboda ya ce duk lokacin da magana ta ɗan yi tsawo kaɗan aka maimaita wannan yana daga cikin balaga ka gani sai ya ce haihata haihata limatu adun إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له وما نحن له بمؤمنين suka ci gaba da cewa haihata haihata wato faufau faufau shine ma'anar haihata haihata ismu fi'ili madin ne ai ba'uda wa ba'uda wato bu'udan da bu'udin wato sun nisanta abu nisan, da bai da iyaka shine mutum in balar bai ce ma haihata haihata ma'ana ya nisanta yiwuwar abun ba zai ma yiwu ba kawai ka haƙura kawai haihata haihata kamar ba wajen ce ma faufau har abada kenan ba zai yiwu ba wannan alkawarin da wannan mutumin yake muku wai wai wai an aiko shi kuma wai za a tashe mu bayan mun mutu to faufau kurin kus kawai wai suka gaya masa kurin kus kawai shi kenan wai ba zai yiwu ba ma wannan abun ba zai a daina ma wannan maganar haihata haihata wato yayi nisa yayi nisa matuka faufau faufau limatu aduna da abun wannan abun da ake muku alkawari da shi ai ba'uda wa ba'uda wato ba'uda ba'uda wato ba'uda bu'udan ba'da bu'udin shine ma'ana ai hadha allazi tu'adunahu wannan abin da ake muku alƙawari min al-ikhraj min al-quburi na fitowa daga kabari yayi nisa kwarai yayi nisan da bazai bazai yi ba ma wa garduhum bi hadha al-istib'ad manufan su da nisan ta wannan abun a gani annahu la yakunu abadan cewa hakan ba zai ma kasance ba har abada a daina ma wannan maganar sai suka ce in hiya ba wani abu bane wannan rayuwar da muke cikinta illa hayatuna face rayuwarmu da muke yi a duniya ta wannan duniyar kawai wato babu wani abu ba wata rayuwa shine ma'anar in hiya ai ma la hayata ba la hayata ba da hayati na duniya hazihi in hiya babu wata rayuwa illa hayatu na duniya sai rayuwarmu ta duniyan nan da muke yi na mutu wani haya mu mutu mu rayu kawai mahaifa tana tana tana furzowa ta fitar ƙasa ta haɗiye kenan, wato in mahaifa ta fitar sai ƙasa ta haɗiye ƙasa ta karɓa ta haɗiye mutum mutu kenan aka binne shi kenan eh in an haifo shi daga mahaifa sayar da shi ya girma ya gama rawarsa kenan ya mutu ya aka binne shi a ƙasa shi kenan, ba wani tashi kuma wata rana kawai haka suke da wannan aƙidar ta banza kaga wannan waye gaya musu wannan aqidar banda shaidan da tunaninsu na banza ba su da wani ilimi da suka dogara da shi ba wani littafi da suka samu wannan bayanin a ciki da aka ce an yi wahayinsa babu kawai shaci faɗi suke yi don haka ai ya mutu aduna wa yuladu aduna kawai sashen mu ana haifar sashen mu na mutuwa sashen mu ana haifansa ilan iradil asri har zuwa ƙarshen zamani kaga har zamani ya kare kawai su gani suke kawai duk wani abu ma a duniya su wannan suna inkarin ma wani Allah ma da wani aqida ce ta masu inkarin Allah ai gaba daya su ne suke suke ganin kawai abubuwa ma kawai nature sun ya faru ne daga nature kawai wato tabi'a daga ɗabi'a ce kawai abubuwa suka kasance shikenan kawai wani abu ne kawai ɗabi'a ce sai mutum ya kasance kawai eh, dabba ta kasance bishiya ya kasance duk wasu abubuwa da kuke gani kawai ɗabi'a ce ta samar da su tafiya ce tafiya kuma shikenan sai rayuwa ce ta cigaba kawai kawai shikenan kaga wani wani irin yan philosophers irin wannan tunanin nasu kenan shi yasa suke faɗa ƙa'ida ce ta philosophers da kuma sufaye suka cafki wannan aqidat suka ce awwalu ma yajibu alal insan a wani tabirin sai su ce a madadin a ce a wani ma ya ji alal mukallafi tashihu imanihi ko ba mai haka mai alir ya faɗa ba mai alirin na alu sunna ne babban alu sunna kuma wannan mai littafin alu yana da wasu littafai bai cin ahadarin nan ba alirin ne kaɗai ya rubuta ba yana da manyan littafai da ya rubuta asalin sai mutumin kasan wajen Morocco nan ne shi mai alari tsakanin Morocco zuwa ina Morocco ko Mauritania nan area yake shi wannan mai alami dan afirka ne to saboda haka su a gurinsu awwalu ma yajibu alal mukallafi ko suna cewa alal insan shine an-nazaru awi shak wai kawai idan ka taso lokacin da ka balaga ka zama mutum to farkon abin da ya wajaba a gare ka yanzu dukka ka kakkabe komai daga tunaninka ka saka shakka da kuma bincike wato awwalu ma yajibu alal insani ko alal mukallafi an nazaru shine bincike yanzu zaka fara bincike ne kuma ka sanya kowane abu akwai kokanto a sa ko rashin sa yanzu zaka yi bincike ka gano da tunaninka yaya abun yake da tunaninka zaka bincika ka ci gaba da bincike in aka ce ma Allah sai ka ce to bari ka yi bincike in aka ce kaza za ka yi bincike in aka ce kaza sai ka yi bincike tukuna ka sannan ilimin ka ya kai ka ga gano abin yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa wannan shine tunanin su to kaga wannan tunanin ko ba inda zai kai mutum sai cikin rami rami ta halaka wato ramin halaka da ba a fita daga cikinsa don haka ya suka ce wa ma na hannu bi mafa'ufina mu ba mu kasance waɗanda za a tayar ba wato mu ba ba za a tayar da mu ba babu tashi a cikin kabari kuma babu tashin kiyama duk wannan su ba su yadda da shi ba in huwa wannan mutumin ba wani ba wani mutum bane illa rajulun face mutum ne iftara da ya kirkiri ƙarya alallahi wato iftara alallahi kadiban ya kirkiri ƙarya akan Allah ka gani kirkiro ƙaryan yayi jingina wa Allah kawai yana yi wa Allah ƙarya ya ce an aiko shi cikin duk abin da ya zo muku da shi na manzancin nan ƙarya ne wa ma na hannu lahu bi mu'mini mu ba mu kasance masu imani da shi ba mu ba za mu yi imani da shi ba mu ba masu imani ne gare shi ba za mu gaskata shi cikin abin da yake faɗa ba shi kuma sai ya ce mi قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين سيتي sai wannan annabi wato kaga yayi iyayensa kuma sun ki imani sun gajiyar da shi yayi duk abin da zai yi karka dauka dan lokaci ne kawai da ya fara wa'azi suka kare ta suka ce ba su yadda ba kawai ya tafi ya addu'a ba ba duk wannan ba haka yake kar ka dauka kawai kama wani wasan fim ko wasan kwaikwayo wanda a cikin a cikin awa daya <laughs> za a yi abu a haifi yaro ya girma ya taji ya yi ya zama jarumi ya je ya yi arziki ya yi waye ko ya zama sarki ko ya zama kaza shi kenan cikin awa daya ko awa daya da rabi an gama ko kuma an daura an je ya je neman aure ya nemi aure an gama an daura aure har ma an yi aure an haihu an yi kaza an yi kaza har an gama har yaro ya girma ya zama yi wayo ya shiga wani gararin rayuwa ya yi waye duk irin wannan cikin awa ɗaya da rabi za a gama kallon an gama abin nan to kai wannan abun ba wasan kwaikwayo bane kar ka dauka kamar wasan kwaikwayo ake bamu labari in mm. a dunkule an da Allah yake bamu labarin ma'ana yayi shekaru yana ta fama yanzu kamar yadda ana baku labarin sirar annabi sallallahu kaga a cikin aji kawai za a faɗa haihuwa annabi maulidu kaza kaza kaza kafalatuhu ai waye kaza ya girma yayi shekara haka za ta baku a cikin hissa guda bai wuce minti 30 40 ba <laughs> har zuwa wafati <laughs> har yayi wafati to kaga abun kuma ba haka abun ba kawai ana baka abun ne a dungule kawai yadda ka kaddara kamar yadda ake mutum zai wa'azi yayi shekaru yana yana ta fama yana kiran mutane mabiya annabawan ma ka duba balle annabawan annabawan nan sai su dau shekaru suna fama da mutane kaga annabi sallallahu alaihi shi a nashi san da yace kaga ya shekara 40 kafin ya zama annabi sannan yayi shekara 23 yana kira a kafa daular musulunci a Madina shekara 23 yayi Allah ya kabi rayuwarsa wayanda suka imani sun imani suna tare da shi kuma su ma suka karbi da'awar suka ci gaba to haka ne dukkan annabawa sai sun dau shekaru suna fama da mutane a ƙarshe ne abin ya kai ƙarshe sai su yi addu'a kuma Allah ma ya nuna gaya musu cewa ba wanda zai imani daga yanzu sai a aiko da bala'i a darka ke su gaba da. to saboda haka shi wannan annabi abu ya kai ƙarshe kenan Kala. rabbin surni sai annabin nan ya ce ya ubangiji na In surni ka taimake ni bima kadzabuni saboda ƙaryata da sun kai wato lamma ya isa nabiyuhum lokacin da annabinsu ya ɗebe kauna min imanihim daga imanin imaninsu wa ra'a insirarahum alal kufr yaga dogewan su kan kafirci da'a alaihim bil halak yayi musu yayi addu'a a kansu na halaka wal ma'ana ma'ana rabbin surni alaihim bi sababi takdhibihim iyaya saboda ƙaryata da suka yi ya Allah ka kai maganin su ba za su yi imani ba mutanen sun kangare kuma sai dai su yi ta haifan ƴaƴa kangararru suna ɗora su kan kafirci kamar yadda Nuhu ya faɗa ka gani kala sai Allah ya ce da shi ya ce da wannan annabi amma kalilin ɗan ƙanƙanin lokaci wato ka yi haƙuri ɗan ƙanƙanin lokaci ɗan lokaci mai zuwa kusa la yusbihan hunna na nadimina za su wayi gari suna masu nadama za su wayi gari cikin nadama za su yi nadaman ƙaryata ka da sun kai za su gane cewa sun yi kure amma ka saurara ɗan ƙanƙanin lokaci za mu aiko da bala'i a kansu shi ne ya ce an ƙaribin minas zaman wato lokaci mai na kusa sai yasiru na nadimin za su kasance masu nadama Allah kufrihim akan kafircin da suka yi sai Allah ce fa sai hatu bil haqqi sai tsawa ta kama su da gaskiya aka zato mu sai sayhatul azab tsawa ta azaba al mudammir mai dammara mutane adalan min Allah saboda adalci ne daga Allah la zulman ba zalunci ba wato Allah bai zalunce su ba domin sanda aka dauki shekaru masu yawa da annabin su yana ta kiran su zuwa ga gaskiya suka bijire suka yi suka yi ko oho saboda aka sai azaba ta zo ta kama su na, na, musiba Allah ya ce faja'allahum gusa'an sai muka maida su tamkar kai ka ce kamar yayi ne da ruwa ya debo an mai da su kawai kamar ba su da wata kima ba su da wani amfani ba su da wani alheri ta da su wulakantattu amma yanzu wulakantattu kawai ba su da wani kima da daraja saboda sun kafirce wa ubangiji allah shi yasa yace suka zama kaman gusa'an yayi da ruwa ke ɗebowa an aka yi ruwan sama an aka yi ruwan sama gulabe da suke gudu da ruwa ai za ka ga yayi an ɗebo wasu itatuwa wani ma babban bishiya ne ya bushe wani ma ɗanye ne yana tafiya suna tafiya a kan ruwa ba su da wani ba su da wani takatabus to haka suka zama kawai an hallakar da su kuma wannan yayin kaga ba su da amfani ba a zuwa a tari wannan yayin ana ɗiba saboda za a yi amfani da su ba su da amfani saboda haka haka suka wayi gari ba su da wani kima a gurin Allah kenan a wani wuri Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil muhtadar kamar yadda ya faɗa a cikin a cikin suratul qamar muka aiko musu da tsawa guda daya sune samudawa kenan tsawa ɗaya ta jibrilu ne ya zo musu tsawa tsawa fa tsawa ɗaya tak yayi musu ya daka musu tsawa guda ɗaya ƙarfin tsawan suka kasa ɗauka ya za su gaba ɗaya suka zamo kaman hakukuwa kamar ciyayi da aka ninnike suna tafiya kan ruwa sun lalace gaba ɗaya saboda tsawar ma azaba ce ya fasa musu jiki ya fasa musu kunni ya fasa musu kai saboda ƙarar ta yi yawan da ba za su yi ɗauka ba jibrilu ba shi kadai ba ba wai wasu mala'iku aka turo da yawa suka zo ba jibrilu shi kadai a <laughs> ah, wai ai abin nan ka san ka gani eh sawa ɗaya masu suka zamo ka hashimil muhtazar shine nan sai ta'abirinsa da gusa'an suka zamo faja'alnahum gusa'an kan can hashim hashim shine wato yayi shinge na muhtazar wanda yake lambu irin wanda zai da yake lambu kaga yana yin shinge ai ya kawo ciyawo su bushe su kekashe a kakkare wannan a kakkare wannan haka suka zama kaga ba su da kima Allah tsare mu ai kanu halaka wato halakaku ka gusa isaili kaman yayi da ruwa ke ɗebowa malamai suka ce sahabihim jibril sai hatan jibril ne ya daka musu tsawa guda daya raja fadla hal ardu sanda kasa ta girgiza da wannan karar min ta tafi karkashin kafafuwansu fasaru li shiddatiha sai suka zama saboda tsananin wannan kara suka zama an ka ghuza'i saidi suka zama kaman yayi irin yayin da ruwa ke ɗebowa wa huwa shay'u tafihu wato abubuwa wanda ba su da kima wulakantattun abu alhaqir abubuwa marasa kima wulakantatu allazi la yantafi'u minhu shay'un ba la yantafi'u minhu bi shay'in ba a amfani da wani abu daga cikin irin wannan yayi haka suka zama sai Allah ce fa bu'udan nisa da rahamar Allah ya tabbata lil qaumil zalimi daga mutane wanda suke zamo azzalumai wato nisa ya zama gare su an nisanta su Allah ya nisanta su daga rahama shi ba su ba Allah gaba daya ba abin da ya dace da su illa jahannama ai fa suhukan wa halakan lahum nisa ta tabbata gare su da halaka gare su bi kufrihim wa zulmihim saboda kafirci da suka yi ta yi da zalunci da suka yi ta yi wa hiya jumlatun du'a'iyya wannan jumla ce ta addu'a ta mugunyan addu'a da aka ce bu'udan lil qaumi zalimin jumla ce ta addu'a ka annahu qala kai ka kamar cewa yi bu'udan lahum min rahmatillahi nisa ta tabbata gare su daga rahamar Allah wa halakan wa dimaran lahum halaka da rukujewa ya tabbata a gare su saboda ba su da kima sun zama wulakantattu a gurin Allah wanda ya imani ya yadda da kiran Allah da annabawa shine yake zamowa mutum mutum mai daraja a gurin Allah amma duk matsayin mutum in dai kafircewa kiran Allah to ba shi da kima a gurin Allah gaba daya shi yasa ranar kiyama tana ɗaga wasu mutane kuma ta saukar da wasu mutane rafidatun khafidatun rafi'a haka Allah ya kiyawo eh, sunan ranar kiyama irin aikin da take khafidatun tana kaskantar da wasu mutane kuma tana daga wasu mutane mutum da za a ganshi a duniya ba kowa ba kare na masu shi amma na Allah ne Allah yake shi Allah zuciya yake kallo ba wai appearance naka ba kawai ba physical appearance yake kallo eh, adonka kaza kazanka ko daya kamar yadda zamu zo wasu ayoyi nan gaba in Allah ya sa karatu mu ya kai wajen saboda haka ranar lahira kuma za a ga mutum babba a duniya ana ganin shi wani hamshaki amma a lahira sai zama kaskantacce buzuzu ya fi shi sai Allah ya ce ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون sai Allah ya ci gaba da bayyana mana kuma wasu annabawan kuma da aka turo zuwa ga wasu al'ummomin bayan an halakar da waɗannan sai Allah ya sake samar da waɗansu mutane sai ce sun ma'an sha'ana sannan muka sake samar da wasu mutane muka halicci wasu mutane kuma min ba'dihim bayan waɗannan mutane da aka halakar ƙurunan wasu alƙarnai alƙarni alƙarni akari na daban wana muka samar da su min ba da halaki haula'i umaman wa khala'ikan akharina muka samar da waɗansu al'ummomi da halittu daban-daban na mutane bayan waɗannan da aka hallakar ka qaumi salihin kamar mutane annabi eh, salihu wa ibrahim da annabi ibrahim wa qaumu mulutin annabi lut wa shu'aibun da mutanen annabi shu'aibu da sauran annabawa da yawa abdullahi dan abbas ya ce hun banu isra'ila wannan magana abdullahi dan abbas ta kaice su akan banu isra'ila wato wato ayat tana da faɗi sama da haka shi yasa wasu malamai suka ce ba magana banu Isra'ila Allah cewa yayi summa ansha'ana min ba'dihim qurunan akharina sannan a gaba sai kawo magana Musa da Harun banu Isra'ila kuma daga Musa aka fara samun su kai kenan anan ba magana banu Isra'ila bane ba ba banu Isra'ila ake nufi anan ansha'ana ba'dahum qauman akharina ma arsalna Musa wa akahu haruna kaga nan ya nuna kenan banu isra'ila sun zo bayan waɗannan da Allah yake ba mu labarin an halakar da su ina fata an fahimta to shine sai yake cewa sannan muka muka aiko wasu annabawa daban da wasu muka tayar da wasu mutane daban sai ya ce matas biku ko matas biku min ummatin ajalaha wato babu wata al'umma wanda za a gabatar ko ajalinta zai gabata ko ta gabaci ajalinta babu wata al'umma da za ta gabaci ajalinta ma'ana lokacinta bai yi ba halaka ta zo mata duk al'umma da Allah ya samar ya halitta a ban ƙasa ba za su halaka ba su mutu sai lokacin da Allah ya tsiba musu na ajali kowa sai ajalinsa ya kai sannan zai mutu duk yadda zai tabka a ƙasa da fajirci da kafircin da zai da ta'addanci da zai yi Allah zai saurara masa har ajalinsa ya zo daga ajalin ya zo kuma ba za a jinkirta masa ba daidai da sakan ɗaya shine mana ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta gabaci ajalinta ka gani wanda kaga sai ya ce min qillatin ai min ummatin ya kawo mim min saboda ta'kidu ko komin kankantan al'ummar komin girmanta saboda haka in dai aljalinta da Allah ya diba mata bai zo ba ba za ta a gabatar da mutuwar ta ba kafin ajalinta ka gani wa ma akhiruna kuma ba za a jinkirta musu ba in ajalin ya zo kuma ba za a jinkirta musu ba a ce a daga musu kafa zuwa dan minti kaza ko awa kaza ko kwana kaza ko wata kaza ba za a yi haka ba ka gani a sai yake cewa summa arsalna rusulana sannan daga nan kuma muka sake aiko da manzanninmu tattara a jere kaga tattara tattaran a jere muka aiko annabawanmu mu daban-daban daban a jere daga wannan manzo ai rasulun ba da rasulin rasulun ba da rasulin haka muke ta aiko su zuwa ga mutanen duniya duk sanda aka samu kafirci yayi yawa a ban kasa sai mu aiko manzo ya tuna wa mutane ya musu wa'azi ya ya duna musu cewa Allah ake bautawa shi kadai wanda ya halice su ya halici duniya ya halci kuma sama da ƙasa da duk abin da abincin da suke ci da arzikinsu su da komai Allah ne ya samar da shi saboda haka shi za a bauta masa Allah ya ce muka yi ta aiko manzanninmu mu tattaran a jere ai ba asnar rusula talina muka aiko manzanni a jere shine talina a bibiye da juna wahidan ba da wahidin ɗaya bayan ɗaya Abdullahi dan Abbas ya ce ya zuhun ba ba'dan sashe na biyu wa sashe da wannan annabi ya zo ya yi zamaninsa da mutanensa sai su sun karyata sai Allah ya hallakar da su suke nan sai kuma wasu mutanen kuma daban sai Allah ya aiko manzo kuma suka kafirce in suka kafirce a halakar da su haka aka ta yi a jere haka muke ta yi sai Allah ya ce kullama jaa ummat jaa ummatan rasuluha duk sanda manzo ya zo wa wata al'umma duk sanda wata al'umma manzonta ya zo mata da wa'az da, kiran Allah kazzabu ya su kareta shi kaga nan ce yace tabi'un alaihim kaman munana ɗabi'a su ce ana munana irin wannan hali da ɗabi'a ta su kamali dalalihim saboda kamalan bata sun bata wannan bata ce tabbatacciyar bata ai annahum salaku fi takzibi anbiya'ihim maslaka maslaka man sabaqahum sun shiga hanyar waɗanda suka gabace su wajen ƙaryata annabawansu min ad-dalina wal mukaththibina wato batatu wanda suke makareta masu kareta annabawa walihada kala shi yasa yace fa atba'ana ba'dahum ba'dan sai muka bibi sashen su akan sashi ai alhaqna ba'dahum fi ithri ba'din bil halaki wad dimar muka bibi sashen su da sashe wajen halakarwa ma'anan atba'ana ba'dahum ba'dan muka biyo sashen su da sashe ta wajen halakar da su kowace al'umma in aka aiko manzon ta ta karyata manzon sai a halakar da ita kar ka dauka kuma kankanin lokaci a in zo ya zauna iya shekarun da zai tare da wannan annabawa a tare da mutanensa sun karyata sun isu imani sai Allah ya gaya wa manzan za mu halakar da su iya waɗanda suka imani da shi in mutum biyu in mutum uku ko goma ko kaza sai sai a tsirtar da su su za su sake ci gaba da rayuwa akwai kuma wasu al'umman saboda dukkan annabawan da Allah ya turo Allah na turo su ne zuwa ga jama'ar su ko jama'an garinsa ko kuma yankinsa idan empire ce suke da shi to empire su kawai iya wajen ko kuma iya garinsa ko kuma a garin yana da wasu garuruwa da suke karkashin wannan babban gari to wannan garin su kawai za a aiko musu annabin zai musu wa'azi ne iya su kawai banda wasu mutane na wani yanki can daban in suka karyata sai a hallaka su Allah kuma ya aiko wani manzon zuwa ga wasu mutanen can haka ya aiko manzo zuwa ga wasu mutanen kuma a cikin mutanen za a zaɓi ɗaya Allah ya zaɓi mai hankalin cikinsu ya mai da shi annabi haka Allah ya rinka yi annabi ne kadai aka aiko shi ga duniya gaba daya don ya nuna cewa sako ya kare yanzu magana Allah ya aiko wani da sunan da sako da sunan addini ya karanta da mutane bayan manzon Allah babu shi yasa annabi ya zama shakundum gabaki daya muka bibi sashen su da sashe da halaka waje Allahum muka mai da su a wato wato zance na hira wato abun wato zance na hira aka mai da shi kaman abun tattaunawa wajen hira sai dai a rinka labarin su kawai a ce an taba yin mutane kaza an halakar da su an taɓa yin mutane kaza an halakar da su an babu ɗure su kaga muka mai da su a hadith jam'i ne na uhudusa al-uhudusa kuma shine kaman labari haka da ake ana tattaunawa cewa an yi wani labarin abinda baka gan shi ba amma labarin ya tabbata an yi shi sai muka mai da su abin labari na tattaunawa kawai ana tattauna gashi na mu ma muna tattaunawa Allah yana ba mu labarin sa labarin wayannan al'ummai al'ummai daban-daban ka gani ai akhbaran turwa wato suka zama wani labari wanda ake ruwaitowa wa ahadithun turkaru da kuma zance wanda ake ambato ya tahaddathu nasu mutane na tattaunawa bima jara alaihim da abin da ya gudana na azaba a kansu waɗancan al'ummai da suka wuce ta'ajjuban wa tasliyatan saboda wato abin mamaki da kuma tasliyatan da kuma haƙurƙurtar da juna a tsakanin mutane su dinga tattauna wasu su tattauna su ce to gaskiya mu guji sabawa Allah saboda kaza saboda kun ga mutane kaza sun yi kaza an halakar da su mu kuma mun nisanci wannan haka mutane suke ta tattauna labarin fa bu'udan Allah ya ce nisa ta tabbata liƙaumin la yu'minun ga mutanen da ba sa imani mutanen da ba sa yin imani idan aka aiko musu annabawa da manzanni aka yi musu wa'azi aka yi musu nasiha ba sa ɗaukan nasiha to nisa ta tabbata ga irin waɗannan mutane nisa da rahamar Allah ai halakan wa dimaran liqaumin la yusaddiquna Allah wa rusulahu ba sa gaskata Allah da manzonsa duk waɗanda suka zama haka nisan rahamar Allah ta tabbata akan su Allah tsare mu daga nisan rahama Allah kusanta mu zuwa ga rahamar shi na'am ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين sai Allah kuma ya bamu labarin a nai Musa kun ga annan ya nuna kenan can can al'umman bayan can da faɗa ba banu Isra'ila bane ba ba banu Isra'ila bane ba <clears throat> saboda haka magana banu Isra'ila magana ce wanda dama tana da rauni kamar yadda malamai da dama suka bayyana to saboda haka sai Allah sai ya ce thumma arsalna Musa sannan muka aiko da annabi Musa wa akahu da dan uwansa Haruna annabi Harun bi ayatina da ayoyinmu ai arsalnahu ma bi ayatina albayyinat muka aiko su da ayoyinmu bayyanannu ibnu abbas ya ce su waɗannan ayoyin guda tara da Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salam da sanda da hannu da fari da jini da sauransu da kwarkwata duka wannan ayoyin aka ba annabi Musa ya zamo mu'jiza gare shi ga mutanensa mutanen fir'auna su yi imani amma suka kangare suka yin imani kuma sun ƙin imani ala khawfin min fir'auna wa mala'i saboda tsoron fir'auna sun san Musa gaskiya ne amma suna tsoron fir'auna eh saboda azabarsa Allah fa yace wato innahu kana kaga nan yace min ali inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an wato ya nuna dagawa da girman kai su iya girman kai a duniya banda shaidan ba wanda Allah ya ce masa min al'alin sai mutanen fir'auna shi fir'auna dama ana nufin fir'aunan kansa da jama'ansa sai fir'auna da sai iblis da Allah ya ga masa yace ya iblis ma ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin kai girman kai ne yasa baka bi da'a umarnin da nayi maka baka yi ba girman kai ne ya dauke ka ko kuma kun anta min alin ko kana cikin alin wanda ba a isa tangwara su ba shine alin wato wanda ya yake nuna jin kai da isa da kasaita wato ba a isa tangwara shi ba eh eh eh above the low ya zama above the low ka gani to shine fir'auna shi ma aka sifanta da wannan sifar ai wannan sifar bala'i ne a ce wai kai ka fi karfin doka duk wanda yawa yake tunani ya fi karfin doka to wannan ɗabi'ar fashe ɗan ce ba wanda isa ya cewa ya fi karfin doka Allah ne kaɗai wanda ba a masa doka la yus'alu amma yaf'alu amma ya ce wa hum hum nan da mirin dan adam gaba daya yus'aluna wanda ko za a tambaye shi lalle bai zai zama above the law ba bai yiwa in ya ga dama zai iya faɗa yayi abin da ya ga dama amma kuma zai gane kure zai san yayi kure iyaka yayi wannan a cikin mutane watakila mutane ma wa'anda waɗanda uh, suke a karkashin sa maybe ka gani duk yadda kake wani ke karkashin ka kai ma kana karkashin wani har abun ya kai ga Allah kowa kuma da doka a kansa to shine Allah yake cewa mun aiko Musa da ayoyi mu bayyanannu wa sultanin mubin da kuma wato hujja da dalili bayyananne hujja wadiha mulzimatun lil khasmi wanda ke lizimta wa abokin husuma lalle ya miƙa wuya mun aiko Musa da dan uwansa Haruna saboda shi annabi Musa shi ya roki Allah ya hada shi da dan uwansa Haruna tunda lokacin da aka bashi annabta sai ya ce ya hada shi da wa fa arsil ila Haruna ka aika wa Haruna shi ma ya zama manzo ya zama tare da ni ya zama mai karfafa ni a wajen wannan wa'azi saboda shi yana da ɗan ido a can fada yana yana an ce yana ɗan aiki a can a fada saboda haka yana da ɗan abun a wajen ya san fada ya kuma san irin yaren da ake a fada ka san a fada ma akwai yare daban wanda ake yi ba kowace irin in ka je fada ba kowace magana za ka yi a fada ba akwai wani irin yare nasu da ake yi na girma saboda haka dole sai an koya maka yadda ake magana da sarakuna baka magana da sarki kamar yadda kake magana da jama'a akwai kalma da yare da ake nasu daban to shine Allah kuma ya amsa masa sai ya hada shi da Haruna din aka aiko wa Haruna shi ma ya zama manzo tare da dan uwansa domin shi Haruna kuma shine wa akan Musa amma ka kuma Musa shine jagora to haka Allah yake tsara sa eh Musa shine shine jagora kuma shine kane ga shi wannan saboda shi Haruna an haife shi mamansu daya babansu ɗaya an haife shi kafin a sa dokan yanka yara wasu malamai suka ce ba wai kafin a sa doka an sa dokan tuntuni amma an haife shi a shekarar da ba a yanka yara don an ce a yi shekara ɗaya ana yankawa shekara ɗaya ba a yankawa sai ya zo shekarar da ba a yankawa sai aka haifi musa a haruna har aka yaye shi ya zama ya yi wayo da komi ya taso sai kuma a shekarar da ake yankawa sai aka fi Musa sai zama kuma da yake Allah ne nashi ne shine mai iko shine ma'anan layu yusalu amma ya yafalu din wa huwa fauka ibadihi wa ƙahirun ala fawqa ibadihi shine mai rinjaya kan bayinsa sai aka rene shi ma a gidan mai dokan <laughs> abincin mai doka da ruwan gidansa da abincin gidansa da komi na gidansa ya girma a gidansa kuma ya girma kuma an yi dokan ne saboda musan amma ba san musan ne ko ba musan ba <laughs> to ka gani sai zama musan kuma shine sanadin tafiyar tasa abin da ya gudun kuma ya tabbata duk a barnan da ya din nan da yanka yara da abin nan sai gashi gaba daya ka san Allah kenan duk yadda in ka ce Allah za ka yaki addinin Allah to ka kai kanka mahalaka kenan to saboda haka sai suka zo suka yi musu wa'azi Allah ya ce mun aike su ne zuwa ga fir'auna ila fir'auna mala'ihi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa jama'ansa kenan kabinin nasa mun aiko shi zuwa gare su wato ila fir'auna at-taghiya zuwa ga fir'auna wannan at-taghiya wanda ya kai matuka wajen wajen wajen ƙetare iyaka wa ashraf qaumihi al-mutakabbirin da kuma manya-manyan mutanen fir'auna jama'a wato kabinet nashi kenan masu girman kai fastakbaru suka yi girman kai daga karban imani suka but kafircewa Allah da manzon shi suka ki yin bautan Allah wa kanu qauman alin suka kasance mutane ne wato wato wanda suka nuna kasaita eh, da nuna isa mutane ne masu kasaita da nuna isa suke nuna kasaita da isa mutakabbirina mutamarrina masu girman kai kangararru ka gani kangararre shine ma'ana eh, abin nan alin kenan da mutamaridin li ghairihim ga ga wanin su bizulmi ta hanyar zalunci wato suna sun kangare sun zo masu girman kai akan wanin su wato jama'an su kenan da suke shugabanta ka gani faqalu sai suka ce فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين آه يكي cewa faƙalu sai suka ce da annabi sai suka faɗa tsakaninsu a nu'minu li basharaini wato ya kira jama'ansa an zauna mitin bayan duk abin da ya faru an yi wa'azi an kira zuwa ga Allah suka zauna mitin sai suka tattauna suka ce a nu'minu li basharaini yanzu kuna ganin za mu yi imani mu yarda da basharaini mutum biyu waɗannan mutane guda biyu da suka zo mithlana irin mu mutane ne fa kamar mu su biyu suka zo suna mana wa'azi yanzu kuna ganin zamu yadda da su mu sallama mu miƙa wuya a nusaddiqu rajulaini mithlana wa nattabi'uhuma mu bi su mu zama masu bi gare su mutane ne kuma irin mu sannan bugu da ƙari wa qaumuhuma lana abiduna mutanen su masu bauta ne gare mu mutanen su bauta mana suke saboda sun sun sun bautar da banu isra'ila wal hal anna qauma musa wa haruna munqaduna lana suna jayuwa gare mu mutanen musa da haruna dinnan kal khadam wato kaman masu hidima ne fa hidima suke mana fa iyayensu iyayen wayannan su bin ma iyayensu fa hidima suke mana fa kaga Musa ba san da kai shekara 40 kuma an haife shi Fir'auna ne sarki don don yanda labarin yazo masu bada labari suka ce Fir'auna ya ya yi shekaru masu yawa akan mulki domin hatta tsoho in yaro ya tambaye shi yaushe ne Fir'auna ya fara mulki sai ya ce shi ma ya samu Fir'auna tun yana yaro tun yana yaro fir'auna yana mulki shi kuma tsoho ne jikansa ne zai tambaye shi fir'aunan nan tun yaushe fara mulki sai ce fir'aunan nan ai tun na yaro dana sai dana ai tun na yaro mu ma muka same shi yana mulki ai wannan wannan ka bi shi kawai <laughs> ce ka bi shi kawai saboda suna ganin kawai gashi ya dade sai an ce kamar yadda a kissansa sai yayi sai yayi kwana 40 bai ba haya ba Allah ya hore ya bashi kawai talala sai sai dau lokaci shekaru bai ciwon kai ba bai yi zazzabi ba bai yi rashin lafiya balle a ce wata rana ce shi kawai yana kwance ba da lafiya in aka ce sarki bai da lafiya wanda ya ce ana rabbukumul a'ala kaga daga lokacin kuma abu ya ɓaci sai aka bashi lafiya cikakken lafiya aka bai tsawon rai kowa zai zo ya mutu ya tafi bashi sai ga shi ma ranar da karshen sa ya zo dama Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha ba wanda haka Allah ya tsara dama zai yi shekaru kaza akan mulkin sa kuma an bashi lokaci ka gani kuma suna da labarin Annabi Yusuf ya zauna a Misra ya kawo yan uwansa yan uwa Annabi Yusuf sune ai dalilin samun banu Isra'ila a cikin Misra ya yasa su kibdawa din su ne yan asalin ƙasa kibdawa shi kuma fir'auna ba kibde ne mulki ka san ya tun lokacin bayan sarkin ya mutu lokacin Yusuf da sauran abin nan da wazir da Azizu Misra duk shi ma ya rasu mulki ya dawo hannun Yusuf ya zama Yusuf shine shugaba gaba daya to kaga ya kawo yan wansa saboda haka dole a tafiya tana tafiya yan wansa suna samun shugabanci an samu shugabanci daga baya ne juyin mulki aka yi saboda bani isra'ila suka buturce suka kama hanyar shirme suka watsar da addini sai aka musu juyin mulki sai mulki ya dawo hannun kibdawa shine suka ce dama baki ne suka bata musu kasa. tun lokacin fir'auna ake cewa da mutane baki kaga akida a ce tana da asali irin wannan maganar karkasha karka yi mamaki tana da asali a ce wai baki <coughs> Allah zawaki musulmi shi ne zai ce wai baƙi wai zo wai wai a gari ko ko tsarin mulkin ƙasa ma da aka suka rubuta shekara nawa aka yi mutum yana da yanci har zaɓe ma ya shiga shekara biyar ko ɗaya tak a tsarin mulki to ni ba zan iya tuna ba amma bai fi ɗaya ba shekara ɗaya to kaji shekara ɗaya kai amma ba ba ba ne ba mutum mutumin da yake wanda ba dan gari ba misali wanda ba dan Kano ba ba haifin Kano misali ya zo daga Enugu eh citizenship eh eh shekara goma yau haka yake ya fi ya fi daya ai daya bai yiwa daya ma yau shi aka san ka a garin dole sai ka zama ka kafu ai a garin kana ba da wani amfani a garin ma da sauransu na san dai shekara biyar dai zuwa goma nan in between tabbas a rubuce yake haka yake za ka zama ɗan ƙasa kuma a baka izini ma ka shiga takara ka zama ɗan garin ɗan jiha ka gani to amma a ce maka wai bako duk wanda ka zai na cewa wai bako kuma ɗan uwansa musulmi na'am sai ce a wa qaumuhu ma lana abiduna ko to haka saboda haka shi yasa suka ce wai mutanen su masu mana hidima ne hmm? hidima suke mana fa to saboda haka suna ganin cewa waɗannan ya za a yi su bi su in sun bi su sun kaskantar da kansu kenan to saboda haka sai suka ce sai ce fa kazzabuhuma sai fir'auna da mutanen suka karyata Musa da Haruna fa kanu minal muhlakina sai suka zama suka kasance daga cikin halakaku saboda ƙaryata Musa ya kasance cikin halakaku daga kansu ne Allah ya daina halakar da mutane gaba ɗaya da aka aiko musu annabi daga kansu ne saboda fir'auna ya kaga an halakar da shi ne daga nan ne aka saukar da Musa a taura bayan saukar da bayan halakar da fir'auna shi ne aka saukar da a taura a cikin a taura ne aka wa Musa izini na yaki jihadi bayan sun fita daga Misira, shi ne aka yi masa izinin jihadi a cewa su inda za su shiga din su je su yaƙi mutanen wajen kamar yadda Allah ya nasanta mana a cikin suratul ma'ida to daga daga nan ne aka ɗauke maganan jihadi amma duk annabawan baya gaba ɗaya duk annabi da zo Allah halakar da mutane yake in suka kafi in suka karyata annabin da aka turo musu to da kan Musa ne kawai kuma akan Musa ma bayan halakar da Fir'auna da mutanensa daga nan ne aka daina halakar da al'umma gaba daya a lokaci guda a yanzu sai dai ka ga an halakar da wani bangare sun yawan suna laifuka sai Allah jefar da musiba a wuri kaza kamar yadda aka yi tsunami din nan da kamar da aka yi kaza irin abu musibun nan sai a halakar da wani bangare ne amma ba al'ummar gaba daya ba to saboda haka anan sai yake cewa muka suka kasance cikin halakaku wato ta hanyar halakar da cikin teku walaqad ataina musa ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون kaga nan sai Allah ya ce wala kadi ataina Musa hakika mun ba wa annabi Musa alkitaba littafi shine at-taura la'allahum yahtaduna domin domin su shiriya su waye za su shiriya banu Isra'ila duk da annan ba ba faɗi marja'ul damir din ba ba ambaci marja'ul damir don inda muka fito ina ne damirin zai koma kaga zai koma ne zuwa ga watakila ka ce fir'auna da mutanensa kuma an halakar da su tunda ai Allah cewa ya aiko Musa da Haruna zuwa ga fir'auna wa qaumahu wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa ko kuma gashin nan kuma ya ce fir'auna da mutanensa an halakar da su sun halaka a cikin cikin teku kuma saboda haka ba a saukar da taura kuma sai bayan Musa ya ya ketare kogin Nil an halakar da fir'auna to a can ne suna sun yada zango a wani wuri don har Allah ya ba mu a cikin suratul araf ya ba mu labari suka wuce suka ga wasu mutane suna botan gunki kaza suka ce a sa musu nasu uh, gunkin kaza kaza kaza to bayan sun isa wani wuri sai ya tsaye da su anan sai ya ce zai tafi ganawa da Allah zai karbo a taura saboda a ba su abin da za su za su shiryu da shi da yadda za su bauta wa Allah da irin tasbihi da za su yi da sauran abu dokoki da hukunce-hukunce da shari'a sannan ya tafi karbo a taura a daidai lokacin kafin su karasa a uh, baitul maqdis tunda sun fito daga misira ne za su yi baitul maqdis saboda shi musa bai karasa bai rasu annabi haruna ya riga musa rasuwa sannan annabi musa ya rasu ba su isa baitul maqdis din ba sai uh, uh, yushau bin bin yushau bin nun shine ya karasa da banu sa'ila aka yi wannan yakin don shi yushau yaron annabi musa din nan da suka yi tafiya zai raka shi ya dauke ya dauka musu a ah, jakar abinci suka hadu da khidru yusha'u shi wannan annabi ne cikin anbiya bani isra'il saboda haka shi ne ya ci gaba da karantar da yahudawa da wannan a taura shi yasa Allah yake cewa bayan Musa din duk annabawan da suka zo a bayansa da a taura suke aiki ina anzalna taura taurata fiha hudan wa nur yahdi biha an da allazina aslamu a gani ko Eh, lillazina hadu mun saukar da taura ga annabi Musa shirya da haske a cikin sa saboda haka dukkan annabawa ya hukumu bi hannabi Yuna. Allazina aslamu duk annabawan banu Isra'il suka zo bayan Musa to da taura suke aiki duk gaba ɗaya da a taura suka aiki har kan annabi zakariya har kan annabi yahaya wanda daga kan annabi yahaya sannan aka aiko annabi musa a isa alaihi salam aka aiko annabi isa Shi ne hikimar ma kawo annabi isa a nan maganarsa kusa da na musa saboda ba wai don suna zamani kusa ba saboda ba a canza littafi ba ko littafin kuma na musan ba wai canza shi aka yi ba don ba a soke shi ba kawai wasu kare-kare aka yi injila wasu kare-kare aka yi aka soke wasu aka ƙara wasu aka sassauta wasu dokokin da ke cikin attaura shi yasa ake cewa new testament da kuma old testament old testament shine attaura new testament kuma shine injila saboda haka ba a canza abin nan ba kaga kenan annabi Musa shi ma yana da daraja a cikin annaba sosai kuma shine al'umma sama tafi yawa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na biyu kaga amma duk sauran annaba nan da Allah yake ba mu labari wani ma ya zo ya gama wazin sa ya tafi bai samu kowa ba kamar da annabi ya mafarki a jisa abdullahi Abbas ya mafarki an yi tashin kiyama saboda mafarkin annabi gaskiya ne aka bashi aka bai samfotin abin da za a yi a lahira yadda za a yi ya ga cewa kowane annabi yana zuwa da jama'ansa fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun aw rajulain naga wani annabi mutum ɗaya tare da shi mutum ɗaya ne imani da shi ka duba ba kuma ba wai don bai iya wazi ba shi yasa anan ayi Allah yake cewa kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu duk gaba ɗaya ya danganta karyatawan a cikin gaba ɗaya sai su karyata shi sai ce wan nabiya wa ma'ahu tis'atu ma'ahu rahadin da wani annabin kuma yana tare da mutum tara ko ka ce ma mutum uku ko hudu ko biyar don rahad daga mutum uku ne zuwa tara shi ne rahadu to kaga annabi Musa ne kawai mutanen suke da yawa na gani ko bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimta to saboda haka nan marja'ud damir din nan nan da yace wala qad atayna Musa alkitaba allahum damirin hum suwaye kaga nan ba za ka ce fir'auna da mutanensa ba don fir'auna da mutanensa ne sun mutu sun halaka a teku kuma bayan halakan su ne annabi Musa ya ketare teku ya ketare da banu Isra'ila shine aka bashi littafi kamar yadda bayanin ya gabata ina fata an fahimta to saboda haka lalle kenan annabi Musa yana tare da wa banu Isra'ila yake tare da su don haka ya karbo littafi ko din yana koma kan waɗanda yake tare da su wanda suka rage da shi cikin banu Isra'ila su ne ake nufi amma kibdawa kan an gama da su ai gaba daya kibdawa yanzu dan ragowan kibdawan da ke Misra yan tsirari ne da ba su da yawa sosai saboda wayanda aka bari ne a gida guragu kananan yara da sauransu amma duk wani shugaba wani mayaki da wani abu duk wani mai lafiya da zai yawa doki ko zai yi tafiya an tafi da shi aka je aka dulmiyar da su a teku ka gani musa ya wuce su kuma suka shiga tsakiyar teku kawai sai ruwa ya haɗe to saboda haka sai ƙyan ƙananan da suka rage su ne suka saura a Misira su ne kuma danginsu zuwa yau kuma galibin kiristoci a cikinsu ne wanda suke kiristanci da kuma wanda suka shiga yahudanci duk da yahudawa su ba sa karban wanda ba yahud ba asalin ba yahude ba ko da ka ce ba yahude ne kai ka yadda da su to su ba su yadda da kai ba in yahudu kun taba jin yahudawa suna wazi su addinin su ba na wazi bane kirista kirista ne suke wazi amma yahudawa su suka ce ba wanda zai shigo cikin addinin yahudancin na sai dan asalin yahudu uwa da ubansa yahudawa saboda haka su ba sa wa'azi addinin yahudanci ba na wa'azi bane ba su ba sa kiran mutane su shigo sai dai an ka zo ma ka ce kai ma su ce a tafi abin nan amma kai suka ka abin nan dai ka ce kai sai ka yi to shikenan ba za su yadda da kai ba to ba yahuda yaushe za ka yadda da shi kuma saboda Allah ai babu ma wanda ya kasashe wanda yake da ci bayan kwakwalwa na ƙarshe irin musulmi da yadda da bai hude ya gamsu wai bai hude zai makawa masa gyara ban bai taba yiwa ba yahude ka maka yara ko ya baka gyara wallahi zai baka alawa amma akwai guba a ciki in ya baka alawa to ka tabbata akwai guba a cikinsa in dai ba yahude ne Allah ya gama magana baka da wata dibara kuma da zaka zaka zaka na kan ba yahude ka gani na'am to okay to sadaka sadaka abin nan kwamitin masallaci na sanarwa kamar yadda dama aka sanar a baya cewa duk asabar da ladi duk asabar da ladi a cikin wannan ramadan din abin da za a yi za a dinga fito da asusu saboda musamman ma yanzu kunga za a shiga tahajjud kuma yawanci in ma ana amfani da maja ko kaza babu maja da daddare ko to saboda haka dole za a bukaci karin mai saboda za a fara sallan dare watakila ina jin yau ma za a fara ko to kaga sai ya awa shida an tayar da shi din nan fa har wajen asuba har bayan asuba yana aiki kaga akwai bukatan taimako ya kamata yan uwa ku rinka taimakawa addinin nan dole mu ne za mu tallaba haka ya taso tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam an Allah ga dama zai zuba masa da dukiya daga sama amma haka hakan abu ya taso sai ya sanar da sahabbai a taimaka kowa sai kawo gudumawansa ai kuna jin yanda ake kaga ba ba mu ne shafafu da mai ba dama abin nan Allah yana cewa wa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wannan malamai suna cewa ka'ida ce Allah ya sanya duk wanda ya imani da irin imanin ku sahabbai wanda za su zo kenan ila yawmil qiyamati to faqad ihtadaw sun shirya wanda bai yi ba fa yake na akwai matsala magana ce ba magana ce ba ba wai tatsuniya bace ba Allah ya shirar da mu ya ba mu dacewa a sai ya ce me to za ka marta damir nan makomar wannan damirin zuwa ga banu isra'ila ne saboda haka muka ba wa annabi musa littafi bayan halakar da fir'auna da jama'ansa la'allahum yahtaduna domin su yahudawa ko kuma banu isra'ila su yi wato su shiriya banu isra'ila kuwa su ne mutane wato 'ya'yan annabi yaqub alayhi salam yaqub din shine isra'il kuma duk waɗancan annabawan sun zo ne dama bayan bayan abin nan a a bayan halakar da waɗancan mutane shi annabi yaqub shi annabi yaqub jika yake ga annabi ibrahim alayhi salam to shine isra'il din to banu isra'il din sune ƴaƴansa da jikokinsa a cikin tsatsonsa sune banu isra'ila din su ake cewa banu isra'ila ƴaƴan isra'il lafazin isra'il harshe ne ba na larabci ba asalin isra'il siriyananci siriyaniya ce siriyananci da ibriya su ne suke cewa isra'il isra'il kuma ma'anansa abdullahi domin isra abdu kenan il allah shi ne ma abdullahi kenan wato ‘ya'yan bawan allah kaga wannan ma sharaf ne daraja ne ake musu amma kuma su da yake butulu ne an daraja su amma suka butulci ‘ya'yan bawan allah haka ake ce musu haka allah ke kiransu ba ka gani sai Allah maryama wa ummahu ayata wa awaina huma ila rabuwatin zati karari wa ma'in ya ya ce waje annabuna maryama shine kissa ta ƙarshe daga cikin kissar annabawa da yake da ya bayar nan sai ya yi ɗarwaya da wato maganan annabi isa da mahaifiyar shi kuma ya zo da su kusa da kissar annabi musa alaihissalam saboda kamar yadda na faɗa muku a saboda abin nan littafin su littafin su kusa da juna suke kuma suna ƙarfan juna ne tsakanin su juna saboda shi a taura ba soke ta aka yi ba injila ya an saukar da injila ga annabi isa aka yi wasu bayanai ne aka soke wasu hukunce hukunce aka sassauta wasu hukunce hukunce aka ƙara wasu a kan tattaura aka ba isa alayhi saboda shi ma aiko shi ne cewa yi wa'azi wa banu isra'ila din saboda haka shi ma kansa banu isra'ila yake kira su yi imani ina fata an fahimta to saboda haka sai ce wa waja'alna ibna maryama sai muka sanya dan maryamu wato annabi isa kenan kaga ibna maryama ake kiran shi ba kaman kristoci suke cewa dan dan dan Allah ba ibna maryamu dan maryam shine annabi isa alayhi salam wa ummuhu da mahaifiyarsa ita maryamu bintu imran muka sanya su ayatan wata alama ce ta nuna kudura namu wato alama ce aya ce da ke tabbatar da kudurar Allah subhanahu wataala cewa yana da iko ya iya halittar mutum ba tare da uba ba yana da ikon a halittin mutum ba tare da uwa ba ba uwa ba uba domin duka wannan ya faru an halici annabi adam ba uwa ba uba ko aka halici hawa'u ba uwa daga uba kawai saboda shi uba ne kuma miji haka Allah ya saboda daga kashin haƙarƙarinsa aka zaro aka halici hawa'u mata shi aka sa mai gangadi bayan an halci adam shi kadai mutum yana aka sa cikin aljanna shi kadai saboda akwai bukatan abokiyar ɗebe kewa da Allah ya abin nan saboda aka sai ya sa mai gangadi sai aka zari haƙarƙarinsa ta hagu ta sama kuma aka zaro guda ƙashin ta haƙarƙarinsa sai aka halici a hawa'u ko da ya farka sai ya ganta ya ganta ga ta irin shi sai dai wasu yan bambance bambance kawai amma iri daya duka jinsi guda ne sai dai yan bambance bambancen da annan to saboda haka Allah ya aura masa ita ce mata kace da za ta makewa a cikin aljannan nan haka suka zauna cikin aljanna suka ta rayuwa Allah ya san adadin tsawon lokacin da suka yi cikin aljanna Allah ne ya sani daga baya kuma har aka kaddara cin itaciyar nan sannan kuma lokacin kaga ba wani mutum sai su biyu don a aljanna ba a haihuwa ba magana haihuwa aljanna shi yasa aka je aljanna ma ba magana haihuwa haihuwa a duniya ne kawai ake yin sa shi yasa Allah ya tanadi kananan yara a cikin aljanna akwai eh an tanadi kananan yara dama a cikin aljanna wanda za su duka san rayuwa ga miji ga mata akwai bukatar yara shi yasa a duniya ma ake sha'awan yaro saboda yana ɗebe kewa musamman kananan yara wanda suke su yi ta gudu ne tsalle ne ya tsalle ne ya gudu nan ana jin daɗi yana lafiya lau to haka akwai su a cikin aljanna ka annahum lu'lu'un ka gani ga sunan ana kaman lu'lu'i ne da aka watsa suna ta yawo a cikin aljanna suna ɗebe mutane kiwa ka gani to saboda haka a haka aka salici annabi adam ba uwa ba abin nan ba uwa ba uba a hawa'u ba uba um, ba uwa sannan annabi isa ba uba kaga duka matakan uku sannan kuma ya halitta da uwa da uba sauran zuriya annabi adam gaba daya kuma duka ruhin guda ɗaya ce iri ɗaya ne aka halitta duk dai ruhi ne duk ruhin da wanda ka gan shi a raye sanda Allah ya halicci ruhin tukuna sannan ya yi gangan jikin aka zo aka sa ruhin a cikin gangan jikin saboda haka kalli matullahi ɗin da ake cewa Isa ba kalmar lahu kun kun ɗin nan ne shi ake nufi Ma wai wani abu ne a ya ciro a zatin sa annabi isa da shi ba kamar yadda kiristoci suke don kazan kiristoci jahilai ne komai suna yi ne shaci faɗi kawai da ka ba su da wani mustanad ilmi wala akali ba hankali a ciki babu ilimi amma ba ka bayo shi zaka ce Allah ya yi da kuma ka ce wai Allah saboda zai gafarta wa mutanen duniya saboda haka wai ya bada jinin dan shi ba zai iya gafarta mutane ba sai an bada jinin dan shi Eh, wai ya zo ya ba da jininsa saboda zunuban mutane wannan wani irin wace irin tunani ne wannan Allah sauke don haka muka sanya maryama dan maryama da mahaifiyarsa wato annabi isa da mahaifiyarsa maryama bintu imran abin nan alaihi masalam suka zama aya ja'alna qissata maryama wa ibnaha isa mu'jizatan azimata mun sanya labarin kissan annabi wato isa da mahaifiyarsa maryam wata mu'jiza ce babba mai girma ta dullu ala kamali qudratina da ke nuna kamalan kuduranmu da ikonmu da fawanmu akan komai muna iya yin komai inji Allah wa awainahuma kuma muka tattaro su muka kawo su muka zaunar da su shine awainahuma muka tattaro su muka zaunar da su ila rabwatin a wani kan tudu wanda adda dausayi rabuwa shine tudu wanda ke da dausayi muka tattaro zuwa nan wato inda aka haifi annabi isa alaihi salam ina fata an fahimta to saboda haka kan tudu ai ja'alna manzilahu ma muka sanya muka sanya masaukin su wato inda suka aka sauke su aka ajiye su wa ma'awahu ma da matattararsu su inda suke zama ila makanin murtafi'in zuwa wani wuri mai tudu min ardin ardi baitul muqaddis ko baitul maqdis wato kasar baitul maqdis a kasar wato Filastin kenan قال ابن عباس ابن عباس yace arrabuwa almakanul murtafi min al-ard kasa dake da tudu daga kasa wato inda ada dausayi wato wurin akwai dausayi da kuma kayan kayan marmari da ruwa marmaro idanun marmaro na ruwa da suke gudana wurin mai ban sha'awa Eriyar da aka haifi annabi isa wuri ne mai ban sha'awa mai ban kaye area wuri ne wanda ke da dan tudu daga ƙasar Palestine gaba daya da Baitul Maqdis wurin ya fi dan tudu sama da sauran eriyoyin kamar yadda malamai suke cewa ma eriyar sham din wannan eriyar wato shine fi kusa da sama a kan sauran bangarorin duniya gaba daya fi daguwa sama kusa da sama ina fata an fahimta wato wurin yana da tudu sama da sauran wurare gaba daya a duniya saboda haka yace Ah, wa huwa ahsanu ma yakunu fihi nabat wato wurin shine mafi kyawun wurin da wato tsirrai suke samun wato suke suke yin kyau mafi kyawun wurin da tsirrai ke tsirowa su kyau a area duk abin da ka shuka zai kyau zai fito ya bada yabanya ya bada amfani mai kyau sama da sauran eriyoyi kuma wannan wurin rabuwa din za tu kararin ma'abociya wato tabbatacciya tabbataccen wuri na tsatse shine karar wato wuri ne ma'aboci na tsuwa da kuma tabbata wa ma'in da kuma idanun ruwa na marmaro a wurin ai mustawiyatun wuri ne daidaitacce alma'u zahir aljari ga ruwa wato bayyanannen ruwa mai gudana ala wajil ardi akan ƙasa a area wa an qatada an waito daga qatada ta simarin yace ma'anan wannan shine za ta sumarin wa ma'in wurin ma'aboci kayan marmarin kayan itace ne wa ma'in da ruwa ya'ani annahu li ajali thimar yastaqiru fiha sakinuha ma'ana dai saboda 'ya'yan itace da ke wajen da kayan marmari da kayan lambu masu kyau a area da yanayi ne wuri ne mai kyau mai ɗebe kewa mai kwantar da mai sa nishaɗi a area wato yastaqiru fiha sakinuha mazauna wurin suna samun natsuwa a wurin to anan muka tanad aka aka sa annabi Maryama ta zauna da annabi Isa alayhi salam nan ta haife shi kuma a area ta zauna ta rayu da shi da sauransu har ya girma aka aiko shi ya zama ya dinga wa'azi kuma da abubuwan da suka faru da shi annabi Isa alayhi salam har aka ɗauke su zuwa sama to sai Allah ya ce ya ayyuhar rusul Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون daga nan kuma sai Allah ya yi kira ga dukkan annabawa da manzannin da ya turo sai ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni gaba ɗaya manzanni Allah ke magana da su wato wannan yana nufin kowane zamani da aka aiko manzo abinda Allah ya gaya masa kenan ba wai a lokaci ɗaya tattara su ya kirawo su ba wannan yana ba mu ta'abiri ne cewa dukkan manzannin kowanne ga irin maganar da Allah ya masa dukkan manzanni yake cewa ya ku manzanni kulu ku ci mina tsayiba daga daɗaɗan abinci na halal Wa'amalu salihan kuma ku aikata kyawawan ayyuka ka duba annabawa da manzanni aka ce su ci halal kuma su aikata kyakkyawan aiki su bauta wa Allah shi kadai babu shirka su ta ayyuka to annabawa kenan balle kai ka ce kana da dama yi duk abin da ka dama ba zai yiwu ba annabawa shi abin da aka gaya musu qulna ya ayyuhar rusulu kulu min alhalali ku ci daga halal wata karrabu ila allahi bil ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bil amali salihah da aikata ayyuka nagari kyawawan ayyuka ka gani wannan yana nuna mana tasirin karɓar kyakkyawan aiki da cin halal kyakkyawan aiki baya karbuwa sai da halal shi yasa ya gabatar da halal kafin ya faɗi kyawawan ayyuka duk kyawawan aikin da zaka aikata matukan babu halal a foundation din cikinka to akwai matsala shi yasa ya fara gabatar da halal neman halal kafin abin nan kaga wannan sai an yi sai an yi kokari sosai dole sai ka ta juriya da yunwa da kishirwa wani lokaci karka buɗu da abin wasu suke fantamawa ko abokanka ne ko da sa'o'inka ne ko warinka ne wanda kuke classmate naka ne ko kaza ya ya zama kaza kaza kai kuma ga kanan kuma takardan kuɗi watakila takardan ka mata fita kar wannan ya ruɗe ka ce ko ta halin ka kai ma ka kai shi in kai haka zaka halaka ne kuma baka da wani uzuri a gurin ubangiji ta'ala to Allah yake a sai eh, malam yace anan wani da'u li kulli rasulin kiran ga kowani annabi manzo fi zamanihi a zamanin sa da yazo ka gani ko wasiya bihi kullu rasulin an yi wasiya da wannan maganan ga kowane manzo irshadan li ummati don shiryar da al'umma ta yi kamata kulu kamar yadda zaka ce zaka zaka faɗa a larabci ka ce tu tuhadibu tajiran kamar yadda zaka faɗa kana wa dan kasuwa magana kana cewa ya tujjar ittaqur riba a wani lafazi ya tujjar ijtanibu akalar riba ya ku yan kasuwa ku nisanci cin riba ka gani kamar haka ne in ka ce ya ku yan kasuwa ku nisanci cin riba kamar kana magana ne da kamar dukan suka ce ku ji tsoron cin riba amma kana nufin kowanne kowanne dan kasuwa ya daina cin riba to haka Allah yana nufin kowanne manzo aka yi magana da shi a zamanin da ya rayu tare da mutanen shi inni bima ta'maluna alimun domin ni ina sane da abin da kuke aikatawa wato na san abin da kuke aikatawa ina sane ina kuma gani wa'idun wannan narko ne wa tahzirun da tsoratarwa da jan kunne ga mutane ai inni alimun bima ka gani bima ta amaluna. da abin da kuke aikatawa la yakfa alayya shay'un min amrikum ba wani abu na al'amarin ku da zai boyu gare ni imam al-qurtubi yace shamulal kulla fil wa'idi wato ya shafi kowa kowa cikin wannan narko din wa idza kana hadha ma'ar rusuli wal anbiya idan wannan narkon wato shamulal kulla kowa ya shiga cikin wannan inni mata amaluna alim din nan ya shafi kowa da kowa da annabawa da manzanni da mabiyansu su shine kuma sai ya ce idan har ya kasance wannan jan kunnen an fara yinsa ga manzanni da annabawa to fa ma zannu kullin nasu bi anfusihim me ya zaton dukan mutane da kuma su a rayuwarsu me suke zato kamar yadda annabi ya faɗa wani hadisi ingantacce yake cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ka gani fa inna allaha qad amara rusula ka gani bima amara bihil amara rusula bima amara amara almu'minina bima amara bihil rusul yayi umarni ga mu'minai kamar yanda yawa manzani umarni umarni ɗaya ne aka yi musu umarni ɗaya yanda aka wa muminai haka aka wa manzani wannan umarni ɗin saboda aka ya gabatar a farko cewa Allah tsayibun mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki bai karban aiki sai mai tsarki baya karban sadaka sai mai tsarki baya karban kaza sai mai tsarki duk abin da zaka yi na addini da sunan ka samu lada gurin Allah ko neman kusanci da shi ya zama lalle halal ne halaliyar ka ne in mutum ya je ya fashi da makami ya zo ya sadaka ya gina masallaci ya biya wa mutane zuwa umra ya biya kaza wannan bashi da lada ko misqala zaratin saboda dukiyar haramci duk wanda ya sata ko a gwamnatance ko a meye to dukiyar ba halaliyarsa ba ce ba saboda ko ya abin nan ba za ka ba ba lalle ya zama haƙƙinsa ne ko kuma in ma zai wani abu a gwamnatance a gwamnati yake to lalle ya zama kuɗin gwamnati ne za a fitar a yi wa wasu wani abu wanda tunda kowane mutum yana da haƙƙi a ciki gawa a kira ba wasu su je su yi su yi wa ƙasa addu'a ko su yi kaza da sauransu amma dukiyar ta gwamnati to kaga wannan wani abu ne daban amma ya zama ya ce ya dauka ya mallaka wa kansa sannan ya dauka a juwunsa ya ce zai yi wani abu na alheri to Allah ba zai karba ba saboda gululi shi ake cewa gululi Allah kiyaye to shi yasa da ya faɗi haka sai ya karanta wannan ayar ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu minat tayyibati haga ni ko ah, kulu minat min tayyibati ma razaqnakum washkuru hu ko wa abuduhu ka in kuntum ah, abun nan me washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun haka ya karanta wannan ya ku mu'minai kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dan abin da muka azurta ku da nan tayyibat ai halal na halal ka gani ku ci daga da wanda muka azurta ku da shi to kaga yayi wa musulmai umarni anan kamar yanda mu munzanni anan kuma yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ku ci daga da na halal ka gani saboda haka sai Allah yake cewa a wa inna hadhihi ummatukum wannan ita ce al'ummarku wato yana magana kuma da sauran al'umma gaba daya mutanen duniya wanda aka aiko musu annabawa duk wayannan annabawan da mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa inna hadhihi lalle wannan ummatukum ita ce wato addinin ku da shari'ar ku ummatan wahidatan addini ne guda daya shari'a guda daya umma a nan gurin yana nufin addini mun karanta irinsa a cikin suratu suratu anbiya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa iyya wa ana rabbukum wa abana wa iyaya fa'budun ku bauta mun ni kadai nan kuma yace inna hadhihi ummati abana ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun ma'ana ummatu a nan gurin wato addini da shari'a wannan ita ce addini ko shi ne addini kuma ita ce shari'a da Allah ya aiko annabawa na ta Allah shi kaɗai da bauta kowa ya bauta wa Allah a bisa koyarwan annabawan da Allah ya koyar ya aiko kada ya bauta wa Allah da wani tsari daban wanda ba tsarin koyarwan annabawan da Allah ya aiko ba shi ne abin da Allah yake magana a nan gudun saboda haka lafazin al'umma yana da arba'atu itlaqat a cikin alkur'ani ana faɗan umma yana da ma'anoni guda hudu daban-daban kuma ana fahimtarsa ne according to sentence ɗin da aka yi magana a ciki ina ba ta an fahimta kamar yadda ya faɗa a nan gurin ina hazi ummatukum ummatan wahidatan bi ma'ana shari'atukum wa millatukum ko dinukum shi ake nufi da wannan ina fata an fahimta kamar yadda Allah ke faɗa ma can cikin zukhruf yake cewa ina inna wajadna aba'ana ala ummatin wa ina ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu da kakanni aka ala ummatin akan wata shari'a da addini saboda haka addinin iyaye da kakanni shi zamu yi kaga ala ummati me yake nufi addini yana nufin kuma ummatin lokaci alwaqtu waz zaman kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratu Yusuf game da Annabi Yusuf alaihi salam wayannan mutane su bi da kulle su da Yusuf a kurkuku ba ɗaya ya fito ba dukansu sun fito amma an kashe ɗaya. to a ciki dai lokacin da yusuf ya gaya masa ya ce ya tuna wa sarki cewa wannan bawan allah da aka ɗaure shi a kurkuku yana nan fa a tuna da shi to shine lokacin da sarki ya mafarki na ya ga saba a bakaratin ya ga shanu guda bakwai kosassu suna cinye ramamu ya ga zangarnai suna cinye wato wato kasassun zangannu yana neman fasara aka rasa mai yin fasara gaba daya duk wayanda aka kira su ba da fasara masu fasara bokaye da waye duk malaman fada sun kasa sai wannan mutumin ya tuna sai ce wa qala allazina jaminhuma wadda kara ba'da ummatin ana atikum bihi ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun yace wadda kara da ummatin sai yayi tunani shine wadda kara ya yi tunani ba da ummatin bayan wani lokaci ya yi shuru bayan wani lokaci sai tunar da yusuf ya ce a yusuf shi zai wannan fasarar sai ce ku aike ni ni zan ba ku labarin fasarar nan ku aike ni zan je gurin yusuf to kaga nan ummatin a nan lokaci kenan ka gani to haka haka suke abin nan can wani wuri ma a can cikin suratul araf Allah ya magana game da mutane annabi mutane kibdawa da annabi Musa ya ce cewa wala in akharna anhum ka gani anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin in muka jinkita musu azaba zuwa wani lokaci kididdigagge sai su koma kafirci kaga ummatin anan yana nufin lokaci sannan yana nufin kuma jama'a mutane aka ce ummatun shine asali abinda aka fi sani ma kenan da ummatin din an ka faɗe su ana nufin jama'a taron jama'a shine Allah ya ba mu labari game da annabi Musa alayhi salam lokacin da ya tafi Madiyana bayan an neme shi za a kashe shi ya kashe wannan bakibde sai gudu sai Allah yake ce mana walam ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul sai ya samu ummatan minan nas wata jama'a ta mutane kaga nan sai ka ce jama'a ta mutane kar ka ce za ka yi fasara ɗaya duk inda ga umma ana nufin wai jama'a ana ganewa ne according to sentence ɗin da ake magana da kuma salon zancen da ake aka ɗauko ake magana ina fata an fahimta sannan yana nufin kuma shugaba imamun muktada bihi wato al-imam allazi yuktada bihi shugaba wanda ake koyi shugaba abun koyi ya ba mu labari game da Ibrahim ko cikin suratul Ibrahim a cikin suratul Nahal. sai yake ce mai inna ibrahima kana ummatan kanitan ka gani ko ya kasance ummatan kanitan al'uba to shugaba ne a nan gudun ma'ana ummatan shugaba ne kanitan mai biyayya da da'a ga Allah subhanahu wataala ga hanifan walam yaku minal mushrikin kuma wanda ya mai da wato addininsa sa miƙe biki miƙaƙƙen addini wanda babu shirka a ciki kuma walam yakum minal mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba so ummatan anan gurin da ya ce wa inna hadhihi ummatukum lalle wannan ita shine addinin ku shine aqidaku wato ita ce shari'ar ku wanda na aiko annabawa na da shi ku bauta wa Allah da wannan addini da koyarwan annabawa kada mutane su karo su kawo wani abu tsari daban wanda annabawa su koyarwa su bauta wa Allah da shi wannan ya zama shirka ya zama bid'a wa ana rabbukum kuma ni ne ku guda daya ni ne ubangiji guda daya tak kuma ni ne na aiko dukan annabawa nan kowanne cikin annabawa nan yana kira ne zuwa gare ni kadai addinin kuma guda ɗaya ne na tauhidi da aqida na kade ta Allah da bauta shi kadai ba tare da shirkan tashi da komai ba fattaquni saboda ku ji tsoro na ku kiyaye fushi na akan ku in kuka fitire kuka bijire na fata an fahimta ai dinakum ya ma'asharal anbiya dinun wahidun wa millatukum millatun wahida wa hiya dinul islam saboda ku ji tsoro na ana rabbukum la sharika li bani da wani abokin tarayya fa khafu azabi wa iqabi ku ji tsoron azabata da ubata. to kaga nan shin mutane sun karbi wannan wasiya ta Allah da wannan umarni na Allah ko ba su karba ba shine wato matashiyarmu mu na gobe in Allah yarda za mu tashi a akai fataqattu amrahum in Allah ya kai mu abinda mun faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mu baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh